Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a hantsin yau Laraba 6 ga watan satamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki ke ci gaba da mai da martani A kan tasirin yajin aikin gargaɗi na yini biyu da ƙungiyar kwadagon Najeriya ta fara a jiya talata. Abu ya yi kyau tun da har an samu da yawan sun fito sun mara baya akan yadda wannan yajin aikin ke tafiya. Sau da haka ƙungiyar 'yan kwadago in sun fito sun yi ne da gaske to 'yan najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya comrade sa'idu bello kenan tsohon ɗan kwamitin koli na ƙungiyar kwadagon za ku ji ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar sannan za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar kamaru amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. 'Yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji goma sha bakwai da 'yan sa kai talatin da shida a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso a cewar rundunar sojin kasar jiya talata wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da 'yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban ƙasar na wucin gadi ibrahim traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata babu yadda za a kau da kai daga wannan tsananin halin matsorata ana duk wani abu mai yiwuwa don kau da gyauran 'yan ta'adda da ke ƙoƙarin tserewa a cewar rundunar sojin a wani bayani ta ƙara da cewa tuni ma aka karkashe gwamman 'yan tawayan Tun a shekara ta dubi da goma sha biyar sojojin Burkina Faso suka shiga fafatawa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin ƙasar. Wasu daga cikin ƙungiyoyin na da alaƙa da alka'ida da ISIS. Da yake tana fama da ƙarancin sojoji kuma an ɗara ta a makamai ma matalauciyar kasar ta yammacin afirka na dogaro ne ga kungiyoyin sa kai waɗanda ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargi da karkashe farar hula da yara ƙanana jakadan da saudiya ta tura iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya talata shi ma takwaran aikinsa da iran ta tura saudiya ya isa birnin Riyad, wanda hakan ya kammala ɗinke barakar tsawon shekaru bakwai tsakanin kasashen na yankin ruwan gaf masu kishi da juna iran mai rinjayen 'yan shi'a da saudiya mai rinjayen 'yan sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a kasashen juna biyu bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon china a watan maris saudiya da iran sun yanke hulɗar jakadanci a shekara ta da goma sha shida bayan wani hari da aka kai ma ofishin jakadancin saudiya a iran yayin wata zanga-zanga kan hukuncin kisa da saudiya ta yanke kan wani malamin 'yan shi'a mai suna nimr al-nimr ana ci gaba da tattaunawa tsakanin rasha da koriya ta arewa kan makaman yaƙi a cewar wani jami'in gwamnatin amurka jiya talata sannan ya gargaɗi shugaban koriya ta arewar kim jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma rasha makaman yaƙi don amfani da su a ukraine samar da makaman yaƙi ga rasha a ta bakin jami'in na amurka ba zai amfani koriya ta arewa ba kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar white house tun da farko jiya talata fadar shugaban ƙasar rasha ta kremlin ta faɗi a wani bayani cewa ba ta da wani abun faɗi kan hurucin jami'an gwamnatin amurka na cewa shugaba kim na shirin zuwa rasha a wannan watan don ganawa da shugaba vladimir putin don su kuma tattauna kan batun samar da kayan yaƙi ga rashar kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masu fashin baki na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da tasiri ko kalubalen da yajin aikin gargadi na yini biyu da kungiyar kwadagon Najeriya ta fara a jiya talata ya fuskanta. wasu na gani in dai da gaske kungiyar take to ya kamata 'yan najeriya su mara mata baya Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Baya ga ofisoshin gwamnati da suka kasance a garkame bankuna da cibiyoyin hada-hadar kudade ba su gudanar da ayyukansu ba sakamakon yajin aikin. Wani abun ba sabon ba shine yadda wannan yajin aiki ya shafi ayyukan rassan ofisoshin babban bankin Najeriya CBN al'amarin da ya sanya masu fashin baki irin su Dr. Mansur Datti ke cewa 'yan kwadagon sun kama tafarkin yin nasara. Lokaci ya yi da 'yan ƙasa suna neman ƙungiyar kwadago in ka kula wani tsari da suka bi da ake ce masa piketin da kuma yeyo waɗannan waɗansu salo ne waɗansu fasali ne waɗansu dabarun yaƙi ne waɗanda ƙungiyoyin kwadago suke bi a duniya to yau an fara piketin wanda ba a taɓa ma irin wannan ba misali a ce ita bankin ƙasa bankin bankunan ƙasa wato central bank a shi ma ya bi fasalin wannan yajin aiki tunda bankuna duk sun rufe a makarantu sun rufe wannan yajin aikin gwaji ne kawai to haƙiƙa idan kungiyar kwadago za ta tsaya da kafarta za ta jajirce da haɗakar kungiyoyin kwadago na ƙasa baki ɗaya to insha allahu wannan zai haifar mana da mai ido najeriya za ta shiga cikin taitayinta kuma dole ta fito da waɗansu salo-salo na gyaran wannan barna da gwamnatin tarayya ta wa tattalin arziki da kuma zagon ƙasa da take yi masa batun tsadar rayuwa da 'yan najeriya ke fama da ita da ya biyo bayan cire tallafin albarkatun man fetur wadda ya sababa hauhawar farashin kayayyaki sanadiyar tashin farashin man da sauran kalubale da 'yan kasar ke fama da su na daga cikin manyan dalilan yajin aikin gargadin na kungiyar kwadagon amma kwamar sa'id bello tsohon dan kwamitin koli na kungiyar na cewa abu ya yi kyau tun da har an samu da yansu sun fito sun mara baya a kan yadda wannan yajin aikin yake tohuwa to masu fasara da ba fashin baki suna ganin wannan abin mai amfani ne to amma magana da ake fama da ita ita ce za a bayyana sakamakon abin da shari'a take ciki akan shugaban kasa ba mu sani ba ita kotu ta yi amfani da wannan damar ta faɗi sakamakonta ko kuma dai a gwamnatin tarayya ta haɗa bakinta da ita da 'yan kudagu to idan dai don haka aka yi a tabbatar da cewar wannan gwamnatin an sa ta ci gaba to jama'a wannan su ne alƙalan kansu a gaskiya da haka kungiyar 'yan kudugo in sun fito sun yi ne da gaske don a tabbatar da cewar manufar da aka fito a kai ita aka dosa ita kuma za a cimma to 'yan najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya ma'aikata su fito su mara baya a zo don a samu a fudda a'i daga karka a laraban nan ce ake sa ran 'yan kungiyar kwadagon ta najeriya za su ci gaba da yajin aikin nasu na gargaɗi kuma ita ce ranar da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban Najeriya ta ayyana a matsayin ranar fitar da hukunci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam, gwamnatin Najeriya ta bayyana ƙwarin gwiwarta kan batun samun nasara a kotun sauraron ƙarar zaɓe wadda za ta yanke hukunci yau Laraba kan ƙarar kin amincewa da sakamakon zaben da ya kawo Bola Ahmad Tinubu kan karagar mulki. Baya ga sanarwa ta musamman daga kakakin shugaban Ajuri Ingilale na kwarin gwiwar samun nasara. mai bawa shugaba shawara na musamman kan harkokin siyasa ibrahim kabir masari a hira da wakilinmu a abuja nasiru adamu elikaya ya ce ba sa shakka ko kokwantar samun nasara a karar. ba ni da haufi ba ni da tantama ba ni shilafa ko ta sakan daya cewa allah yadda jami'a apc da malam bala ahmad mu ashiru su za su yi nasara ga wannan shari'a ko abin shugabanni da hada insha allahu yanayin da ake ciki gwamnati tana sane kuma ana yin ayyuka da za su zama alkhairi ga 'yan najeriya da najeriya ita kanta insha allah ita ma jama'iyyarsa ta apc ta bakin sakataranta na yada labarai felix morka ta ce tinubu ya lashe zaben na ranar 25 ga watan fabrairu don haka suna da kwarin gwiwar cewa kotun za ta wa tinubu nasararsa bisa tarihi shari'un da aka yi a baya tun fara wannan demokaradiyyar a shekara ta 1999 ba a taɓa soke zaben shugaban ƙasa aka naɗa wani ko aka sake zaben ba in za a tuna a kotun koli a zaben shekara ta dubi da bakwai alkalai bakwai ne suka yanke hukuncin karkashin marigayi justice idris legbo kutugi an yi canjaras inda alkalai uku suka soke zaben marigayi umar musa yar aduwa yayin da uku kuma suka ce zaben yayi daidai a nan ne dai kutugi ya raba gardamar da ƙuri'arsa ya mara wa masu cewa zaben yayi daidai baya A ƙarshe wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya jiya talata ya ce matsalolin jin kai sun kazance a gabashin Congo inda mutane wajen miliyan takwas ke buƙatar taimako a larduna uku inda kuma cin zarafi a baɗalance ya zama ruwan dare. Abin da muka gani muka kuma ji na da firgitarwa na da ban tausayi da kuma ban takaici a cewar Eden Wasorno daraktan gudanarwa na ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ga manema labarai ya ƙara da cewa mun ga irin hakan na tsawon watanni takwas halin da ake ciki a gabashin congo ya ƙazance matuƙa. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku kuɗan shakata da wannan waƙar. Al'adun gargajiya ina shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Najeriya wannan shine karo na farko da mata suka sami shi na kaso 25 cikin 100 na mukamman ministoci sannan kuma galibinsu matasa. duk da cewa bai kai kaso 35 ɗin da suka daɗe suna fafutukar ganin an basu ba to sai dai bayan ayyana matan an janye sunan guda daga cikinsu bayan da al'umma ta yi ta sukarta tun baya dai an daɗe ana yi wa mata 'yan siyasa mummunar fasara. wai shin ya dace a amince da mutum a lokacin da ake gwagwarmaya sannan a yi da shi idan aka zo rabon alkhairi wace hanya ce mafi dacewa don bijiro wa irin wannan al'amari ga su matan kuma wasu irin matakai ya kamata su ɗauka? Wannan ita ce akalar shirin ciwon mace a yau. Kuma a yau kamar a makon da ya gabata muna tare da malama Zainab Muhammad Bature 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa daga jihar Kano da kuma malama Ummul Khairi Abdulmumini Iliyasu malamar makaranta kuma mai fafutukar kare 'yancin mata daga jihar Filato. Ai sauraro lafiya. Malama Umar Kairi. Shugaba Bola Ahmed Tinubu babu shakka ana yabon irin hubbasan da ya yi wajen baiwa mata akalla kaso ashirin da biyar na makaman minista kuma sai aka samu wani sabani inda daga cikin mutanen da ya aka ba da sunansu daga baya sai aka janye guda. Da farko zan so ki bayyana mini ra'ayinki a matsayinki na matashiya kuma 'yar arewa kuma mace a akan wannan al'amari a bangaren ci gaban Najeriya. Gaskiya lokacin da na ga sunanta a cikin ministers gaskiya farin cikin da na ji zai misaltu ba. Saboda ina ganin abin um, wani kofa ne mhm. aka buɗe wa mata matasa mhm. wajen ganin cewa su ma su shigo cikin mukin a dama da su. So idan wata ta fara tafiya wannan ya nuna mana cewa a kowane lokaci za a ci gaba da samun irin wannan damammakin. Mhm. so a lokacin da aka zo aka ce an cire sunanta gaskiya ko kusa ban ji daɗi ba amma sai na ma abin wani irin kallo da da farko na ɗauka ko matsala ce ta kasancewa ta matashiya to sai kuma na zo na ga wacce aka canja ta da ita haka ba su wuce ne neman yaɗin da yawa ba. Haka. Duk da cewa an yi ta samun kalubale dama lokacin da sunan Maryam ya fito ana ta korafin bai kamata a bata bata da aure wane ne wane ne wacce aka canji mayan da ita kuma tana da aure. Wannan sai eh, ya sa nake tunanin to ko dai ma hakan ne. Mm-hmm. kenan maganar rashin auren ta yana ɗaya daga cikin kalubalen da suka ta fuskanta amma kuma to some extent dan kaɗan kalli yadda abubuwan suka zo da wasu abubuwa da suka biyo baya mhm. sai na fahimci ko da ma akwai hakan mhm. to akwai wata kwayar matsala ta su ne ta siyasa irin na camp wa'innan suna tare da wane wa'innan suna tare da wane da ya yi tasiri akan wannan eh, su kuma mutane da suke kasa wanda suke shirin su akwai da yawa wanda su farin cikin cire wacce ba ta da aure da wacce take da aure amma ni kuma a matsayi na a mutumin da yake kallon abubuwan da za su daɗa wa al'umma ba wai ina cewa wacce aka bawa ba za ta iya yin wani abu ba amma kullum abin da nake so mu kalla shine idan irin wani abubuwan suka taso mm-hmm. ba ma yi ma'ana ba kallon za mu yi wancan na da aure ko ba ta da aure ba mm. a'a menene wacce za a ba wa matsayin za ta iya kawowa a matsayin ci gaba ga al'umma musamman gare mu mata yan uwanta mm-hmm. idan har wacce ba ta da auren za ta iya amfanar da mu fiye mai auren to mun fi maraba da a ba mu mara auren hmm. Dena kallon matsayin auren mace a matsayin shine yastik na performance ɗinta. Mm-hmm. wani lokaci sai ya zama na samar auren tana da experience din da wai auren ba ta da shi ko kuma ya zama na tana da damar da za ta bada abin da wani auren ba ta da shi kin ji bayanin ta malama yasmin me zaki dora alhamdulillah dama ubangiji yana baka dama ne wani zubin zai gwada ka domin ya ga karfin imaninka ya ga ta yaya za ka karɓe shi hmm. To alhamdulillah ita Maryam Shakima kamar yadda muka sani 'yar siyasa ce mace ce kuma 'yar arewacin Najeriya wacce bincike ya nuna ta fito daga masarauta Kano masarauta mai albarka kuma ta shiga siyasa kuma ta yi ba da gudunmawa sosai a tafiyar Bola Ahmad Tinubu kuma Allah isa za a zo a yi nomination na ministoci ya ga cewa kamar ta cancanta ko kuma wani daga cikin magoya bayansa suka ga cewa da ta cancanta a bata wannan saboda ganin yadda ta taka rawa a siyasance mhm. aka bata kuma aka fara dan cece ce har Allah ita aka kai ga shugaban kasa ya ga cewa ana da bukatar a canza ta aka canza ta to alhamdulillah ita wannan ta ɗauke shi a kaddarar ta na rayuwa ba kuma su ne ƙarshen ta ba wannan wani darasi zai koyar mata kuma ya koyar da mu dan ba ita kaɗai ba ni a karan kaina da muke magana yanzu abin nan ga da ifaru ya koyar da ni abubuwa da dama ya kuma sa na hanga baya na kuma hanga yanzu kuma na hango gaba ne zai faru so mhm. kuma wannan abu ne da mutane da ifaru da ita kamar Allah ne ya haska wa mutane wanda suke da ra'ayi irin nata mhm. da kuma yadda za su tasirin din irin matsalarta da ta faru mhm. tun ka faru a kan to kai kai kuma a karan kanka da ka ya faru sai kai kokari ka ga ta yaya za ka zo ka gyara kai kuma ka ka haɗu da irin wannan matsalar mhm. sannan ita ma kuma Allah ne ya haska mata wani abu domin in akwai wasu 'yan kuskure da ta ga ta yi a rayuwa wanda za ta gyara su sai ta gyara su. Gareki, malama umul khairi. Ina da ra'ayin cewa idan ka ga mutum yana abu ba daidai ba abin da ya dace ka kira shi a cikin mutunci a sirrance kai mishi magana ta fahimta idan kuma yadda take sa sutura ne misali ina so mai magana ne akan irin abubuwan da suka taso me yasa ba a yi mata magana ba a baya lokacin ba wai ka zo kana ino saran mutum daga baya ba bayan kasan cewa ga kuskuren tun farko abin ma da zaki duba shine kusan kap masu kushe Maryam based on dressing ɗinta mhm. har yanzu ina da yakinin Maryam za ta zo da wani abu na amfuwa ko dukiya ko wani abu za su sa hannu su karba ba tare da sun yi akari da dressing ɗinta ba kuma um, kamar da kika faɗa a baya lokacin da ake ta yakin siyasar nan mhm. dukkan abubuwan da Maryam ta yi ta yi su ne with the same dressing din da dai aka yi haka kuma wa'inda ta musu an kokari eh, ba su ce Maryam daina mana wannan kokarin saboda shigar ki bai dace ba ba su ce Maryam koma ki canza kar a ki zaɓi saboda shigar ki ba um, ma'ana ba kalli illarsa ba sai yanzu da ta zo ita za ta amfana me yasa ba a duba rashin dacewar a gurin da za a amfana da ita ba mhm. eh, ta zo yanzu ita za ta amfana kamar ka faɗa ne um, shi kuskure kuskure ne kowane ne ke yinsa shi kuma daidai daidai ne kowane ne ke yinsa to amma um, shi ɗara ma gaba ɗayansa yana da tsari mhm. akwai lokacin yinsa akwai yinsa akwai yadda ake yinsa yasmin na farko zan ce alhamdulillah na ji daɗi sosai da aka ba wa mata a wannan gwamnatin dama saboda bar tunanin ni dai tun daga lokacin da na taso zuwa yanzu akwai wata gwamnati da ta ba wa mata damar da wannan gwamnatin ta baya ba to kin ga kuwa in dai za a ba mata 25% to gaba gaba ma abin ya haka da izinin Allah haka muke fata kuma duba da yawancin matan nan da aka zo aka ce an ba su wannan mukamai za su gansu yawancin matan masu kananan shekaru ne mhm. ba wai sun ja ba ne ba dama tsarin duniya na siyasar duniya tintini ya canza. Mhm. mu ba mu ci gaba ba a nan matasa su suke juya duniya me isa na ce matasa ke juya duniya hmm. su ne akan jamanin su ake jamanin matasa ne ba zamanin tsofaffi ba ne ba saboda in kika duba yanzu komai ya kuma technology haka komai yanzu fasahar zamani shi yawa ya tafi da zamani muna kyakkyawan zato ma waɗannan bayan Allah da suka yi nasara a rayuwa don babban nasara ce muna fatan cewa za mu ga wannan mukamai da aka basu a ƙasa ba don komai ba saboda na san yawancin su kasance masu kishi ne a cikin al'ummar su kuma kana matashi idan baka tallafa matashi dan uwanka ba to wa za ka tallafa wa za ka taimakawa babu sannan in muka ɗaukuro ga maganan maryam shati da ake cewa 'yar social media ce da tiktok ce wannan kamar gidan da muka yi ɗari tiktok ɗin nan yana cutar da mutane ba mu sani ba shi ya sa kuma da muke magana nan shi muke ce muke haske ne ga wasu mm-hmm. wanda yake da irin ra'ayin shiga irin wannan mm-hmm. abin ce mm-hmm. ya san yadda zai rayuwar shi ba a hana ka kai social life ɗinka ba amma ka san yaya za ka yi ta a ina za ka yi kana da sha'awar rika yin posting ne me za ka yi posting haka kanka kake da sha'awar ka posta a wanne irin yanayi za ka tura wa kanka maganar gaskiya wai a ce don ba ta da aure da za a ba ta mukami ba wannan ba magana ba ce da yanzu. To sauraro malama Zainab ta koro bayanai amma lokaci ya ci mana. sai a tara da mu a cikin shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Malama Ummul Khairi Abdulmumin Ilyasu da Malama Zainab Muhammad Bature sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Madalla a gaida Aisha mu'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Zan fara canjin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar Lugadiya ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta rubuta mana cewa shugaban yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta sdf wanda take da karfi a bangaren 'yan awarin kasar jamhuriyar kamaru masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila ni john furundi ya kwanta dama a yayin da ya kwashe waɗansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani yanzu haka dai an ajiye gawar ni john furundi ne a wata babban asibiti da ke birnin yawunde domin shirya ranar da za a binne shi sai kuma jaridar Leju ta ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ayyana mana cewar a yanzu haka da yi shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya tsallaka ƙasashen ƙetare domin nema wa kansa mafita ta ɓangaren rashin lafiyar da yake fama da ita yanzu dai yana can ƙasar Swiss domin binciken lafiyarsa jaridar da mai sace kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar wutar lantarkin kasar kamaru eneyo tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a faɗin kasar domin cimma burinta na yadda za ta inganta kasar jamhuriyar kamaru da ma ƙetare makwabtan kasar ta kamaru da ba su wutar lantarki sai kuma jaridar afrik media an da ita kuma ta bayyana mana cewar hukuman zaben kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election kamaru suna ana ci gaba da sabunta katin zaɓe a faɗin ƙasar domin shirya wa zaɓukan da suke tafi nan gaba. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Du ta arewacin ƙasar jamhuriya Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnatin shugaba biya take ko in kula da manyan hanyoyin arewacin ƙasar Kamaru anda ake bulaguro a kansu yanzu dai suna buƙatan cewar gwamnatin ƙasar kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga a kansu domin cimma buri na alkawarin da shugaba bai yayi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin ƙasar ta kamaru domin ya ɗare kan kargar mulkin ƙasar mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. 'Yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji goma sha bakwai da 'yan sa kai talatin da shida a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso a cewar rundunar sojin kasar jiya talata. Wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da 'yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi ibrahim traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata tun a shekara ta dubi da goma sha biyar sojojin burkina faso suka shiga fafatawa da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin kasar wasu daga cikin kungiyoyin na da alaka da alka'ida da isis jakadan da saudiya ta tura iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya talata shi ma takwaran aikinsa da iran ta tura saudiya ya isa birnin riyad wanda hakan ya kammala ɗinke barakar tsawon shekaru bakwai tsakanin ƙasashen na yankin ruwan gaf masu kishi da juna iran mai rinjayen 'yan shi'a da saudiya mai rinjayen 'yan sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a ƙasashen juna biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon china a watan maris ana ci gaba da tattaunawa tsakanin rasha da koriya ta arewa kan makaman yaƙi a cewar wani jami'in gwamnatin amurka jiya talata sannan ya gargaɗi shugaban koriya ta arewar kim jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma rasha makaman yaƙi don amfani da su a ukraine samar da makaman yaƙi ga rasha a ta bakin jami'in na amurka ba zai amfani koriya ta arewa ba kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar white house masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.